Tuna yanda ka sami kuɗinka, ka ja wuya ka sami kuɗinka. Da rashin jayi bar arha, jama'a assalamu alaikum barkamu kuma da sake saduwa a wannan filin. Ni Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tayi. To har yanzu muna ci gaba da yin shimfiɗa kan yadda za a farfaɗo da tattalin arzikin Najeriya wanda yanzu ya koma ɗaya. Wakiliyarmu Madina Dauda za ta ɗora daga inda muka tsaya makon jiya da wannan tambaya da ta yawa Alhaji Yaya Jalam Dukaje. To, doka je ta yaya za a yi a magance wannan al'amari a wani bangare daga hannun hagu ana batun kuɗi ne da za a yi kasafinsa ya fi ma abin da ake da su a da. Labarin kuɗi kawai ake yi gwamnati ta samu kaza a a za ta haɗa kaza. Talaka, kamar yadda ka ji Khalid ya faɗi, ba shi da wannan kuɗi da ike canjin hannu na saye da sayarwa. to yaya za a yi a haɗa waɗannan biyu a ce kuma za a yi maganin abu to eh, madina abin da nake so ki gane na farko da kuma duk abin da muke tattauna bisa kansa duk maganan na kuɗi ne kuɗi ne kuɗi ne ya za a yi kuɗin nan su shigo ya za su yi wadata ya za a yi amfani da su in kika lura mai girma shugaban kasa abin da ya tsaya fara gaya maka akan cewa bayan ya san bashi da komai din kuma sai ce zai fighting corruption domin saboda duk abin da muke magana akan sa ɗaya daga cikin abin da ya rusa al'amuran mu da suke tafiya ai corruption ne dan duk abin da ka dauko cin hanci da rahawa. saboda duk abin da ka dauko zaka yi shi inda kake kokarin gyarawa ta dama to hagudin yana zuwa ya lalata shi gaba daya to cin hanci da rashawa wannan dole ne sai an tsaya akan sa kuma yayi rantsuwa ya ce babu abin da zai yaka banda cin hanci da rashawa wannan idan aka yi cin hanci da aka kare cin hanci da rashe wannan Allah cikin hikimarsa duk abin da ya zo to duk program da ka dauko za ka ɗora zai nasara saboda duk abin da wanda ka dora shi akan don Allah da annabi rike mana wannan amana ka tabbatar an yi za a yi shi duk in talakan ne kace zaka empowering din sa, duk maganar da ake yi empowerment ne empowerment ta ina zaka yi shi wai sai ka fara magana empowering mutane ka ba su yancin abin da za su yi sai kasance wani ya cinye kuɗi ko kuma an latar da kuɗin ba tare da an yi nasara akan abin da ake yi saboda aka shi sa ko da ka taso zaka yi sai ga mai wanda zai amfana daga karshe din shine ke wahala domin saboda in kace zaka ai akwai programs da dama da aka yi coming up akwai SME ko mm. akwai skill acquisition akwai ai abubuwa da dama madina wato SME su ne kananan masana'antu kenan eh mm. small and medium eh. enterprises eh. wanda za a taimaka musu ana bayarwa yadda kananan ma'aikata za su zo su dan samu taro sisi da za su je su fara aiki a koya musu aiki a dan ba su dan kasafi da za su je kuma su dan fara amfani da shi to idan da haka din yana tafiya yana watsuwa cikin kasa, na tabbatar miki da cewa in kika tafi kika raba kasar nan kashi uku ki ɗauki east ki ɗauki west ki ɗauki north za ki ga cewa talauci ya fi yawa a cikinmu nan daga north ba don wani abu ne domin saboda abubuwan yi akwai abubuwan juyawa akwai abubuwan yi a east akwai a west amma arewa ban banda noma yawanci babu wani abu a cikinsa to suru sms din nan da 'yan kasuwa kamar yadda dan uwana ya gaya miki yauwa kamar yadda kalli yake magana akan cewa talauci ne ya jawo yawancin harkokin da mutane za su yi babu kuɗi a hannunsu ga juya mutumin da ke ka kwantena uku hudu biyar da kirma ma zai iya kama ka guda daya hmm. a duk ba abu ne rashin ne rashin kuma ya za yan farin mutane da su tabbatar suna da daman wa'annan banki muna da banki ne mutane nawa ne za su je banki yanzu neman kuɗi ba za su iya samun sa ba mutane nawa za su je gurin yan uwansu ce da Allah taimaka mun dan na da kuɗin kwantena ɗaya ina so ƙara mun kwantena biyu wa zai ba su to saboda haka mu ma kanmu ba mu iya taimaka kamar yadda shi abin nan ya faɗa akan cewa dole ma sai mun zama brothers keepers wanda yake da shi yake da dama da zai taimaka din ya zo a haɗa gwiwa mu kuma kisan ɗaya daga cikin matsalar da muke da ita ba ma haɗin gwiwa domin saboda mu mu nasarar abin da muka saka a gaba to kin wannan ɗaya daga cikin illolin mu kenan kin ga in za a samu wannan aka samu akai fighting corruption aka samu security din ya zauna kamar yadda ya faɗa yadda kowa zai walwala wato tsaro tsaro kuma kin ga ɗaya daga cikin abin da dukan mu muke farin ciki da shi shine shugaban ƙasa waɗannan matakai da za su gyara su daidaita su tsawatar ya ɗauke su ya tabbatar dai tsaro ya tsaya dukan mu ne kowa ɗaya daga cikin abin da ya addabi mutane a nan batun mutu na boko haram kuma ƙarfinsa da ƙarfi da ƙarfi duk ya haɗa ya tabbatar an yaki wannan yakan wannan ba don wani abu ne domin saboda idan baka daidaita ƙasar tana zaune cikin kwanciyar hankali ba duk wani harka da kake tsamman zai yiwu ba zai yi ba saboda haka dole dole ne sai an shimfiɗa wannan kuma an ɗauko mataki wanda za shi sa kowa ke murna daga mutanen da suke ƙasashen waje zuwa wanda suke cikin ƙasa kowa murna yake domin saboda an tabbatar cewa shugaba buhari idan ya ce zai yi zai kuma ya tsaya a kansa kin ga aka share wannan aka gyara security ya zauna batun corruption aka yaƙe shi ina mai tabbatar da cewa duk waɗannan abubuwa da muka ɗauko za a zayyanar da su babu wanda ba zai tafi tsakani da Allah ya shi ɗauki amshi na, kaga maro na zan ya sha don mammalo gumi na yake ci. Eh, Yusha'u, yanzu bisa dukkan bayanan nan da aka yi, kana ganin anya kuwa akwai sauran lokaci na yin waɗannan abubuwa gashi an ɗiban ma an wuce wata shida da karɓar mulki. har yanzu jama'a kuka yake har ma an fara yin ma wasu ƙananan abubuwa sunaye kana iya zuwa shago yanzu ka ce a baka buhari in ka ce a baka buhari ka san menene buharin da za a baka mm. Mm. sai a hada maka garin rogo na naira goma a sa maka siga na naira biyar shine buhari wato kenan a takaice ma'ana a talauce a yunwace eh, a takure mutane suke mm. ake tafiya akwai lokaci kuwa na yin waɗannan abubuwa duk da muka yi bayanin nan har a kai ga farfaɗo ma da tattalin arzikin ƙasa to in lokaci ne ita demokradiyya tana tafiya ne da irin lokacin da aka auna mata aka bata a cikin shekara hudu mun gama da rabin shekara to amma an yi tafiyan wahainiya amma a cikin tafiyan wahainiya muna fatan za a zabura abinda za wani ce an yi tafiyan wahainiya akwai abu biyu na ɗaya shine wata ɗaya a gwamnati yana da ma'ana kasafin kuɗi kwana 365 ne idan amma kafin a kasafin kuɗi shi kuma sai yadda 'yan siyasa suka tsara ba zai yiwu za a kasafin kuɗi na 2016 a yi shi latti ba sannan a cimma burinsa yana da kyau a yi amfani da lokaci shine rashin lokacin yin amfani da lokaci shine abin da ke taimaka ma kowane irin tattalin arziki shi yasa doka wanda suka yake a banki sun san abin da suke yi kullum a banki ba za a tashi ba sai amfani da lokaci an shirya bankin gobe kuma a dawo akan lokaci a ci gaba to demokradiyyar nan da ɓangaren zartarwa da ɓangaren majalisa da ɓangaren ma'aikata sannan da ɓangaren talakawa wanda mabiya ne su ɓangaren 'yan siyasa su yi amfani da lokaci su saitin tattalin arziki su gama shi da wuri a rage siyasa da ake sawa a cikin gudanar da aikin gwamnati saboda kar a yi ma 'yan najeriya abin da pdp ta yi bayan shekara goma sha shida ta ce ku yi haƙuri ba ga komai ba to waɗannan 'yan jama'iyya shugaban ƙasa mai girma muhammadu buhari ya fi mu sanin abin da gwamnati take ciki a jiya da yau da yanzu dinnan so dole ne a yi amfani lalle a shirin da aka ɗauko an shirya shirin gyara ƙasa. Ba a yi latti ba yanzu a maganar kasafin kuɗin ba nan? Ana gab da latti. Tunda a kasafin kuɗin nan wannan shekarar a yau da muke maganar nan bai wuce sauran kwana arba'in ba a gama da shekara ya ƙare. Sannan kuma ba zan manta ba. ni ina ɗaya daga cikin wanda suka yi kira ga gwamnatin Muhammadu Buhari da ta yi watsi da kasafin kuɗin na 2015 da tsohon shugaban ƙasa ya yi saboda an saba ma tsari da yawa na cikinsa amma a gaggauta shirya kasafin kuɗi na 2016 wanda da ministan kuɗi a yanzu da ministan da aka ware na kasafin kuɗi da tsare-tsare waɗannan mutane ba su da sauran bacci sai sun gabatar da kasafin kuɗi amintacce an kuma yi magana ma hukumomin da suke faɗace-faɗacen kwamiti na 'yan majalisa da su daina faɗace-faɗace kar a bar 'yan ƙasa su ƙagara To madalla alai shau aliyu ka tsaya nan sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu ka ɗora daga inda ka tsaya yau. A madadin baƙin namu Alhaji Yaya Jalam Dukaje da Alhaji Yushau Aliyu da Alhaji Kalib Ismail da wakilinmu Madina Dauda da Chobahiro Diodone wanda ya shirya mana sauti ne Salu Garba ke cewa kasance cikin koshin lafiya. Hanya mai tuna yanda ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami kuɗinka to je ka kashe su ta hanya mai